بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حب cikin al'amuran mu duka baci daya eh, ba da bata lokaci ba lokaci ya kwaci kamar yadda muka yi alkawali da juna cewa karonga za mu nema malam ya yi muhadara ma mata to gashi kuma allah ya kawo malam gashi kuma mun hadu ga fili ga doki muna hukun allah allah ya zama jagora allah ka bude zukatanmu mu amshi abin da zai karantar da mu kurakuranmu duka allah ka yahe muna baci daya irin yadda mata suke kokari saboda rayar da addini allah ka kama musu gaskiya malam kahin ka gabatar matan ashama muna son a yi musu addu'a sosai gaskiya suna kamantawa iyakan gogodonsu cikin gane baci daya duk inda suka shiga an san su saboda nasu kokari da suke kuma sun bari mun samu al'amari kan sauki a cikin gudanar da da'awa saboda shi malumman suna tare da sunan ga suna agaza muna a wurin isar da da'awa da makamanninsa saboda shi bayan an gama a yi musu addu'a allah ya kama muna baci daya za mu gabatar da malam malam kabir gombe wanda yake sananne ne tare da allah rammansa amma kahin haka akwai waɗansu kasakasai da sautul hikima yake tsayar da na bi ma'ana na wa'azin malam baci daya ta'addancin yani ta'addancin 'yan bida'a akwai inda malam ke wa'azi ma ana cikin wa'azi 'yan bida'a suka zo suna buga bindiga da makamanni aka buga 'yan agaje aka fasa musu kai dukan ka same shi a cikin wannan kaset da waɗansu wazuzzuka ga kaset kuma wanda ke zance game da aure mun san kuma aure kuma yana da muhimmanci sosai a cikin yani tahiyan ahli sunna wal jama'a saboda shi akwai kasakasan in kuka hita waje za ku same su Allah ka fahimtar da mu saboda shi za mu gabatar da malam falyatafaddal mashkuran wa ma'ajuran bi iznillah tare da Allah ramansa Nasiru Gondo za mu bari ya gabatar da yani karatu tukunna kahin malam ya gabatar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراها جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيدمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأدينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تدهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسيه العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافيا البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أكرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا amma badu faya humata l'islam ya hurra salaƙida ikiwani fillahi wa akhawati fil islam uhayyakum bi tahiyatil islamiyyatil karimatil fadila tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a wannan gari na ashama masallacin da ake wa lakabi da masallaci masjidu khulafa'ir rashidin a kuma wannan babbar ƙasa ta ghana ba don komai ba sai saboda lakca da aka shirya saboda 'yan uwa da iyaye mata eh, duk da cewa wa'azuzzuka da ake yi mata suna halarta amma duk da haka aka gama nasaba ta a tara mata a gabatar musu da wa'azi ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka kuma kamar yadda shek Muhammad Umar yake faɗa ya ce mata a ashama sun cancanci a musu jinjina ba don komai ba sai saboda yadda suka damu da sunna kuma ko mutum ya shigo wannan wuri zai ga alama yadda zai ga mata cikin hijabi cikin sutura ta musulunci wannan kadai alama ce da take nuna damuwa da addini mata 'yan kwalisa ne sun fi son dan biki-biki hakan nan to in kaga sun taru wajen addini a cikin shiga ta addini alama ne na akwai addinin Allah ka kara shiryar da mu na san lokaci ya riga ya ja ba dogon wa'azi zan yi ba kuma na samu sheik muhammad bello wannan matashin malami yana gabatar da wa'azi saboda haka sakonni da dama an riga an isar da su to amma eh, darasinmu na yau yana da take taken darasinmu na yau shine yar aljanna shine me yar aljanna wace ce cikin ku take so ta zama yar aljanna ya naga na yana daga hannu to aiki ne jajawur ba daga hannu ne kawai ba Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ramma fara faɗa mana yar aljanna kamin mu ga ya yar aljanna ke rayuwa وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين الله مدوكين سركي يا بوغا وني مثالي ga masu imani mata masu imani ku saurari wannan misali saboda ko Allah ya buga wannan misali a Qur'ani mai girma misalin wa imra'ata fir'aun matar fir'auna matar fir'auna in kuna karanta Qur'ani za ku ringa ganin abubuwan ban mamaki akwai inda aka samu matar 'yar aljanna mijin dan aljanna kaman gidan annabi Ibrahim alaihi salam annabi ibrahim dan aljanna matar ma aljanna domin Allah ya ce musu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt lokacin da mala'iku suka zo jan annabi ibrahim suna magana da mata annabi ibrahim sai suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt rahamar Allah da albarkarsa ta tabbata a gare ku ya ku matan babban gida mata annabi ibrahim alaihi salam kenan ta zama yar me yar aljanna mijin dan aljanna matar yar aljanna to akwai inda mijin dan aljanna matar yar wuta mijin dan aljanna matar yar wuta daraballahu masalan lil ladzina kafaru ضرب الله مثلا للذين wa امرأة نوح to yaya كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين أنا أقول الله يقول ضرب الله مثلا للذين كفروا الله يا buga مثالي ga waɗanda suka kafurta misalin wa imra'ata nuhin wa imra'ata lut matar annabi nuhu da matar annabi lut Allah ya ce wayannan mata guda biyu kanata ta hata abdaini min ibadina salihaini sun kasance suna ƙarƙashin bayinmu nagartattu guda biyu mazajen su annabawa ne amma maimakon su yi aiki da karantarwar da annabin ya zo da ita fakhanatahuma sai suka ha'inci wayannan mazajen nasu ba su yi aiki da risalar su ba Allah ya ce falam guni ya anhu ma min Allah shay'a kasance wasu matan annabawa annabawan ba su wadatar da su da komai ba a wajen Allah karshe waƙila da kulan nara sai aka ce da su ku shiga wuta ma'addakhilina tare da masu shiga wuta kun ga mazajen yan aljanna ko matan fa matan yan wuta to akwai inda da matar da mijin duka yan wuta tabbat yada abi lahabin wa tabba tabbat yada abi lahabin wa tabba to yaya ma aghni anu maluhu wa ma kasabe to kai shi سيصلى نارا ذات لهب شي وامرأته حمالة الحدب في جيدها حبل min masadi nan kuma kun ga mijin dan wuta ko matar ma fa ita ma yar wuta Allah ka tsare mu bala'i ya kare ga ki a wuta ga mijinki a wuta bala'i ya gama karewa to amma a wannan karon kuma sai aka samu matar ita ce yar aljanna mijin shi ne ɗan me Shi ne ɗan wuta shi yasa Allah ya buga misalin wannan matar a gare ku domin ku koyi darasi a rayuwarta Allah ka gafarta mana Allah ya ce izqalat yayin da ta ce rabbi ya ubangiji ibn li indaka baitan fil janna ka gina min gida a wajenka a aljanna ta faɗi wannan magana daidai lokacin da aka kamo ta ana azabtar da ita ana mata azaba azaba da ta wuce hankali ana so sai ta rabu da imani sai ta kafircewa Allah ta kafircewa annabi Musa alaihi salam ana mata azaba ita kuma tana cewa rabbi bin li indaka baitan fil janna azabar ba ita ce damuwarta ba ya Allah ka gina min gida a ka a cikin aljanna nan take sai aka nuna mata ga gidan nata har an gina an yi plaster an sa tile an sa tarazo split air condition furnitures komai da komai ya riga an gama sunan suna ganin suna mata azaba ita kuma so take su kashe ta ta tafi gidanta a wannan lokaci sai ta ƙara yin addu'a ta gaba ta ce wa ne min fir'auna wa amalihi ya Allah ka tseratar da ni daga fir'auna da wannan mummuna aiki na fir'auna wa ne min alqaumi zalimin ya Allah ka tseratar da ni daga mutane azzalumai Allah ka gafarta mana to waya aka yi ne wato nan kaman kanun labarun ne aka bamu ina fata an fahimci wannan kuna so ku san yadda aka yi alarama je ka cikin suratul kasasi akwai abin da ya faru a cikin suratul kasasi lokacin da fir'auna ya baje kolin sai ya kafa gwamnati sai Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi Inna fir'aun ala fil ardi wa ja'ala laha shi'an yastadifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahayi nisa'ahum bai kyauta ba innahu kana min al Allah madaukin sarki yace inna fir'auna lalle fir'auna ala ardi ya samu mulki a bayan ƙasa. da ya samu mulki sai ya zo da wani tsari na mulki ya zo da wani system wanda ake cewa divide and rule farrik tasud in kana so ka samu damar mulkar mutane to rarraba kansu su yi ta rigima da juna kai kuma kai ta baje kolin ka baka da matsala Allah ka gafarta mana akwai mazajen da har a cikin gida haka suke yi su cinna rikici tsakanin matansu matan su yi ta rikici shi kuma ya je ta sheki ayarsa a waje bai da matsala wannan irin mulkin gwamnatin fir'auna ne shine divide and rule shi yasa sai Allah ya ce faja'ala ahalaha shi'a sai ya rarraba kan al'umma su ya mai da su daban-daban ya mai da su group group kungiya kungiya yastad'ifu ta'ifatan minhum fir'auna yana cutarwa yana raurana wani sashi daga cikin jama'a su sune bani isra'ila domin ya mai da su 'ya'yan bora da 'ya'yan mowa su bani isra'ila yuzabbihu abana'ahum yana yanka ƴaƴayensu maza wa yastahayi nisa'ahum yana barin ƴaƴayensu mata idan mace ta haihu idan ɗa namiji ne sai a yanka idan mace ta haifa sai a bari me yasa fir'auna yake wannan tsari malamai su gano guda biyu wasu ka ce mafarki yayi wata wuta ta taso daga wato gida gidadajin bane isra'ila ta zo ta ƙona fadarsa gaba ɗaya ta ƙona gidan sa gaba ɗaya ya nemo masu fassarar mafarki sai suka ce masa akwai wani da za a haifa cikin bani isra'ila shi zai ruguza mulkinka wasu suka ce a bokaye ne suka gaya mashi lalle nan gaba za a haifi wani yaro a cikin bani isra'ila zai girma ya zama annabi shi zai zama sanadiyar rugujewar mulkinka a kenan bokaye suna iya gano abin da za a yi nan gaba na'am akwai yadda boka yake iya gano abin da ba sa nan aka yi ta wace hanya <clears throat> akwai hanyoyi guda biyu akwai hanyoyi guda nawa guda biyu hanya ta farko kamin zuwan musulunci tana faruwa bokaye aljanu wato wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisun abu dan Abbas Allah ya kara masa yadda yana zaune tare da sahabbai sai suka ga wani hasken wuta ya fita daga jikin wani tauraro da daddare sai annabi ya ce wa sahabbai in kuka ga irin wannan hasken wutan me kuke cewa sai suka ce mukan ce za a haifi wani babban sarki ko wani babban sarki zai mutu sai annabi ya ce ba wannan ne dalili ba ya ce aljanu sukan tattaka juna wannan aljani ya hau kan wannan wani ya hau kan wannan haka za su yi ta yi su yi ta yi har sai sun kai sama'ud duniya sama ta ɗaya an gane wannan to idan ubangiji ya hukunta wani lamari nashi mala'ikun da ke tallabe da al'arshi za su yi tasbihi idan suka yi tasbihi mala'ikun da ke sama ta bakwai sai su ji tasbihinsu su ma sai su ce subhanallah wannan tasbihi da za su yi mala'ikun da ke sama ta shida za su ji su ma sai su ce subhanallah mala'ikun da ke sama ta biyar sai su ji tasbihin mala'ikun sama ta shida sai su ce subhanallah har zuwa mala'ikun da ke sama ta daya mala'ikun da ke sama ta daya in sun yi tasbihi wayannan aljanu za su ji ana ganewa na'am sai su wayannan aljanu sai su tambayi mala'ikun sai su ainihin wato wayannan mala'iku da ke sama ta daya sai su tambayi mala'ikun da ke sama ta biyu ma za qala rabbukum me ubangijinku ya faɗa qalu sai mala'ikun su ce alhaq ubangijinmu gaskiya ya faɗa sanadiyar wannan tambaya su ma mala'ikun da ke sama ta biyu sai su tambayi mala'ikun da ke sama ta uku ma za ƙala rabbukun mai ubangijinku ya faɗa su ma sai su ce alhaq su ma sai su tambayi mala'ikun da ke sama ta uku sama ta hudu har mala'ikun sama ta bakwai su tambayi mala'ikun da ke tallabe da al'arshi shine hatta fuzzi a an ƙulubihim hatta fuzzi a an ƙulubihim ƙalu ma za ƙala rabbukun wa huwa al-aliyyul kabir to a wannan lokaci mala'ikun da ke tallabe da al'arshi sai su fada wa mala'ikun sama ta bakwai cewa ubangiji ya zartar ga wani abu da zai faru a duniya mala'ikun sama ta bakwai sai su fada wa na sama ta shida haka abin zai gangaro har zuwa mala'ikun sama ta ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya za su maimaita wannan magana in sun maimaita aljanin da ke kusa da sama ta ɗayan sai ji maganar yana jin magana sai ya faɗa wa na ƙasansa sai ya faɗa wa na ƙasansa har magana sai ta iso ƙasa to magana sai ta rinka yawo tsakanin aljanu ta wannan hanya aljanin da boka ke hudda da shi sai ya samu wannan labari sai ya kawo mashi boka ya samu gaskiya guda ɗaya sai ya kirkiro ƙarya casa'in da tara sai ya hada da wannan sai ya ci gaba da halakar da jama'a wannan ita ce hanya ta farko bayan zuwan musulunci sai Allah ya sanya wa sama security shi yasa mala'iku suke bada labari suke cewa wa anna kunna naqa'udu minha wa inna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam' فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا ملائكو suka ce wa anna kunna naqudu hama ka'ida lisami da akwai wuraren da muke samu muna zaunawa a sama don mu rinka jin magana da mala'iku ke yi suka ce to faman yastami il'ana duk wanda ya je ce zai saurara yanzu ya ji lahu shihabar rasada zai samu wani makami na nukiliya da zai fito daga jikin wani tauraro wani atomic bomb ya zo ya kona shi suka ce saboda haka wa anna la nadari yanzu kan bamu sani ba a sharrun urida bi man fil ardi sharri ake nufi da waɗanda ke cikin ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko ubangijin su yana nufin su da shirya ne wannan ita ce hanyar da bokaye suke samun labari na wani abu da zai faru kamin bayyanar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu ma wani lokaci sai ki je wajen boka kina zuwa sai ce aha barka da zuwa barka da zuwa Zainabu sannunki da zuwa sannunki da zuwa sai ki tsaya kina mamaki ina malamin nan kuma san sunana da kin zo zaki magana ce aha dakata dakata ai nan ba sai kin yi bayani ba ai mun san abin da ke tafe da shi ba ke ce zainabu matar na Allah ba da ce eh, kware sunan mijina na Allah shahi ba matsala ba matsala ba maganan amaryar da ya ce zai yi mai suna ta asubi ba sai gaban ta ya fadi ce ina bokan nan ya samu labarin mai gida zai auro ta asubi sai ce ai na san abin da ke tafe da ke ba dai auren nan ne ba kya so a yi ba ta ce shi ne wallahi <laughs> ce to bari akwai matakin da zamu dauka yana faruwa ko baya faruwa in ta fito ta ba kawayenta labari ta ce kai malamin nan da gani yake abun nasa kamar yankan wuka na'am ya boka ya san haka ya san abin da ke faruwa har ya gaya miki bai taba ganin ki ba sai yau tana yiwa ki ce kawar ki ce watakila ta zagaya ta gaya mishi tana yiwa ya zama haka amma tana yiwa ya zama ba haka bane wato abin da ke faruwa shine hadisin Aisha radiyallahu anha hadisi ne ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa a cikin ku yana tare da ƙarini na shaidan kowa a cikinku akwai shaidan tare da shi yadda kuka san idan ana yin kwallo ana yin ball eh ai yan wannan gidan za su sa waɗanda za su yi makin yan wannan gidan ko a ce kai tsare mana wannan kai lura mana da wannan kai to haka shaidan yi wa mutanen duniya gaba daya kowa shi iblis akwai shaidan din da ya turo ya maka close mark domin ya halakar da kai aikinsa kenan sabai suka ce ya rasulallah har da kai kai ma akwai shaidan tare da kai na aljani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai haddani ni ma akwai shaidan na aljani tare da ni sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa na rinjaye shi ya musulunta in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am naki ya musulunta Ba ki sani ba ko alarama naka ya musulunta alarama bai sani ba ni ma ban sani ba to akwai yadda boka zai iya kulla alaka tsakanin shi da aljaninsa na shedan da ke tare da shi ya zama akwai communication tsakanin su sukan yi magana aikin kin ke ba kya ganin naki ba kwa magana da shi ko to akwai yadda boka zai iya kulla alaka da nasa aljani na shedan wanda za su rinka communicating suna magana sai dai sharadi sai in yayi da zai zama kafiri tukunna shi yasa duk boka kafiri ne duk boka arne ne ba boka musulmi ko kin ga yana sallah a wajen Allah arne ne kafiri ne original kafircinsa bai da bambanci da kafircin fir'auna da hamana da lamaruzu da duk wani arne da kika taba sani akai a baya Allah ka gafarta mana domin ba za ka yi hudda da aljani ba aljanin sai ya sa ma ka'ida ka'ida ta kafirci wani aljanin zai ce to in kana so ka hudda da ni to ka daina sallah in ka ce ka amince bai da matsala zai fito ka ganshi ku ci gaba da magana ka faɗi abin da kake so ya maka in ce je ka kashe wani zai iya zuwa ya kashe in wata na da ciki ce je ka zubar da cikin da ke cikinta zai je zunguri mahaifar cikin ta yi bari cikin ya zube ina fata an gane wannan amma sai boka ko ka daina sallah ko ya ce ka daina wankan janaba ina fata an gane wannan ko ya ce kullum ka zagi Allah sau uku saboda haka da safe za ka zagi Allah da rana ka zagi Allah da daddare ka zagi Allah ko ya ce kullum ka zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka amince to za ku ci gaba da hudda ko ya ce ka rinka fitsari akan qur'ani in ka yadda za ka yi fitsari akan qur'ani to ya yadda domin ya san ka zama me ka zama kafiri duk abin da ka sa kuma zai maka sai kai ta yin abubuwan ban mamaki an ɗauka karama ne ba a san katon matsafi ba ne ko ya ce maka ka raba qur'ani biyu izo talatin ka ɗaura a ka na dama izo talatin ka ɗaura a ka na hagu ka shiga cikin banɗaki kana tattaka ƙur'ani in ka ɗaga nan ka taka izo talatin nan izo talatin ko ya ce ka rinka rubuta ƙur'ani da jinin haila ko ka rubuta ƙur'ani da mani da spam ka rubuta alƙur'ani bala'i ne ko ba bala'i ba ne shi yasa da za ki je wajen boka ƙwararre kina so ki mallaki miji abu biyu zai ce ki kawo masa abu na farko zai ce ki kawo masa jinin ki na haila abu na biyu ya ce ki kawo masa mani ɗin mijinki saboda haka da ta yi haila sai ta ɗiba sai ta sa a kwalba sai ta aje idan mai gida ya zo ya kwanta da ita kwanciyar aure yana tashi sai ta faɗa banɗaki ta kulle ƙofa ta yi ta mammatsa gabanta sai ta samu mani da ya sa mata ya fito a cikin wata 'yar kwalba sai ta ɗiba ta haɗa bukata ta biya sai ta kai wa boka in ta kai wa boka shi kuma sai ya haɗa wannan najasa guda biyu sai ya kawo fitsari sai ya ƙara zubawa sai ya gauraya sai ya gauraya sai ya ɗauko allo da alƙalami sai ya yi amfani da wannan najasa a matsayin tawada ya rinka rubuta ayoyin ƙur'ani in ya gama kun gari ya zama kafiri ɗari bisa ɗari ko in ya gama kuma shi kenan sai a wanke sai ya baki ya ce to ki je ki sa masa abinci in ya ci an gama ka ji kuma wannan kwama calar har yanzu abinci za a sa mashi ya ce ki ɗauki mataki yadda ba zai gane ba ta ce ba matsala malam wannan na san yadda zan yi ba abin da yake so kamar miyar ganye idan na yi overdose na daddawa da magi na sa karafish bakin zaren ya bata saboda haka ka zo kai ta sharbanto kana santi ba ka sa an murkushe kake na har kiyama ta tsaya ba ka Allah ka shirye da matan mu Allah ka raba matan mu da wannan bala'i wai me take so wai ita ta tsaya ita kadai dai kara mata kishiya ta murkushe kan miji ni dai kan nake so kan in dai samu kan Allah gafarta malam ko in ta samu kan dafawa za ta yi ban sani ba in kina so ki samu kanki ki kautata masa ki zama matar kwarai matar kirki ki masa biyayya ki dadada masa ba kan kawai zaki samu ba har kafafun sai ki samu Allah ka gafarta mana to idan boka ya kulla alaka tsakaninsa da shedadinsa na aljani bayan ya riga ya rida na'am to ke da kika zo wajensa ai ke ma akwai shedan na aljani tare da ke wanda shi kullun tare kuke ya san damuwar ki ya san me ya kawo ki sai boka ya umurci shedan na aljani nashi sai ya ce ka tambayi shedan na aljani na wannan mata da ta zo da shi shedaninta me ke tafe da ita tunda dukan su aljanu ne za su yi magana sai ya faɗa ma shaidanin boka ya ce ai ga abin da ke tafe da ita ai ka ganta nan gurin ita ce matar malan talle a ashama kuma sunanta kaza kuma ga abin da ke faruwa amarya ce zai yi amarya sunanta wance a wuri kaza take shine duk sai bashi cikakken bayani shi kuma wannan shaidan na aljani sai ya gaya wa boka shi kuma boka sai ya shamur sai ya gaya miki da ya gaya miki dole zaki imani da shi daga ranar duk abin da ya faɗa miki ba zaki iya karyatawa ba shi dama ya zama arne ke yanzu da kika yi da magana sa ke ma kin zama kafura kin zama arniya ko kin yi sallah aikin banza jahannama ga fasinja Allah ka gafarta mana to kenan ashe akwai yadda boka yake iya samun mai labari to su wa'annan bokaye na fir'auna sun samo labari ne ta irin hanyar wa'annan aljanu ta nan suka gano abin da yake faruwa da suka faɗa wa fir'auna fir'auna ya ce to ya san yadda zai yi daga yanzu duk wanda aka haifa namiji a cikin bani isra'ila a yanka shi a a yanka shi daga nan aka yi census duk wacce ta yi aure tana yin aure za a buɗe mata fayil za a samu unguwar zoma midwifery wacce za ta rinka lura da ita da wasu dogarawan sarki da ta samu ciki shikenan za a yi ta lissafi yau wata kaza wata kaza da ciki ya kusa haihuwa to unguwar zoma tana tare da ita a kowane lokaci tana haihuwa yaro na faduwa sai a game aka haifa da ta fara naƙuda za ta kira security da jami'an tsaro a zo a zagaye ta tana haihuwa in ya mace ne sai a bar mata in ɗa namiji ne nan take sai a ɗauka a gabanta a sa wuƙa a yanka a yanka ɗanki a gabanki wannan wace irin azaba ce Allah ka sauƙaƙa mana to abin da suka rinka yi a wannan lokaci kenan in mace ce kuma sai a bata sai ta girma ta zama budurwa in kyakkyawa ce sai a ɗauko ta a kawo ta gidan fir'auna ta zama cikin 'yan matan fir'auna kuma har yanzu yadda aka rinka yi musu kenan shi yasa Allah da kansa ya ce innahu kana minal mufsidin fir'auna ya kasance cikin masu banna ya kura adaka wajen shegantaka da ta'addanci Allah ka gafarta mana me Allah ya ce a gaba laramma ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الله يشي ونريد muko muna nufin annamuna alal ladina stud'ifu fil ardi mu yi baiwa ga wayannan da ake wulakanta su a cikin ƙasa muna so mu taimake su su bani isra'ila mu cece su in inji Allah wa naj'alahum a'immatan muna so za mu ruguje mulkin fir'auna mu nada su su zama sune shugabannin wa naj'alahumul warithin mu sanya su sune masu gaje kasa gaba ɗaya inji Allah Allah ka gafarta mana to ya kai alaramma ونمكن لهم في الأرض fir'auna wa hamana wa جنودهما منهم ما كانوا يحذرون Allah ya ce wani makina lahun fil ardi muna so za mu ba su dama a bayan kasa su ma su riƙa mulki wa nuriya fir'auna Allah ya ce muna so mu nuna wa fir'auna wa hamana da hamana wa junudahuma da rundunonin su ma kanu ya hazaruna abinda suke tsoro ba sa so ya faru Allah ya ce za mu kawo shi ya kasance to ya kai alarma wa ila ummi musa anar عليه فإذا كفت عليه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه yanzu fir'auna ya sa ka'ida duk lokacin da mace ta samu ciki a bani israel in ta haifi ɗa namiji sai a yi kaka da shi sai a yanka shi ko daga baya sai aka samu matsala wace matsala aka samu 'yan kabilar fir'auna ƙibɗawa sai suka tsaya suka yi tunani suka ga duk aikin wahala 'yan kabilar bane isra'ila ake sakawa su hutu kawai basu da matsala wayannan su za su yi noma su za su yi musu gini in kana son gina gida sai dai a ji a ɗebo 'yan bane isra'ila ce su gina maka gida su ɗauko blog su kwaɓa ƙasa su yi ta aikin wahala su za su gina maka su ba sa aikin komai to yanzu gashi ana ta yanka yaya mazan su ko na'am saura kuma suna tsufa suna mutuwa sai suka hango nan gaba kaɗan masu yi musu aiki za su mutu gaba ɗaya su kare in ya suka kare aikin wahala akan suwa zai dawo akan su zai dawo sai suka sami firawuna suka ce akwai matsala ƴaƴan bani isra'ila da ake ta yanke su fa in suka kare nan gaba duk wahalar nan za ta dawo kanmu ya kamata a ɗauki mataki ya za a yi ya ce to yanzu yadda za a yi shine wannan shekara sai mu yanka jarirai shekara ta gaba sai mu daga kafa ba za mu yanka ba shekarar da za ta biyo baya sai mu yanka shekara ta gaba sai mu daga kafa ba za mu yanka bai da za mu rinka yi kenan sai aka ce eh, an amince an amince sai zama yanzu akwai half time ko idan an yanka wannan shekaran the following year sai a kaka sai a daga kafa ba za a yanka ba to a shekarar da ba a yanka jarirai a wannan shekarar aka haifi annabi haruna yayan annabi musa alaihi salam shi yasa tsakaninsa da annabi Musa shekara ɗaya ne shi a shekarar da ba a yanka jarirai aka haihu shi shi kuma annabi Musa Allah ya ce a bari sai shekarar da ake yanka jarirai dan a nuna wa fir'auna zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shahu ana shirwa sai yayi saboda haka shi sai shekarar da ake yanka jariran aka haifo shi mahaifiyar annabi Musa ga ciki ya girma ah? ga lokacin haihuwa ya matso ana cikin tashin hankali ko ba a cikin tashin hankali ana cikin tashin hankali gabanta yana faduwa yana dukan uku uku ba ta san yadda za a yi ba na'am ga naƙuda ta zo ga zo ma a tsaye a kanta tana so ta gaya za a yi namiji za a haifa a kira masu yanka jariri mace za a haifa a kyale ta ana haihuwa sai aka haihi namiji me ya saura yanka jaririn ya saura wato sai Allah ya nuna wani irin ikonsa unguwar tana kallon jaririn jariri kyakkyawa sai ta ji duk duniya ba wanda take so kamar wannan jaririn shi annabi Musa da soyayya Allah ya kare shi shine ma'anar wa alƙaitu alaika mahabbatan minni wa alƙaitu alaika mahabbatan minni ah. wa litusna ala aini Allah ya ce wa alƙaitu alaika mun jefa maka mahabbatan wata irin soyayya minni daga waje na in inji Allah shi annabi Musa duk wanda ya ganshi sai je na san shi haka Allah ya yi shi da ta kalla ta ce ke uwar jariri ni dai da bakina ba zan iya kira a zo a yanka wannan jaririn ba jariri kyakkyawa irin wannan to san yadda zaki ni nayi gaba sai ta har hada ina ta ina ta sai ta wuce tana fitowa ga dogarawan sarki su kuma suna shigowa cikin gidan an san gidan akwai mai tsohon ciki kawai sai ta ji motsi ga dogarawa kuma suna shigowa kowa da sharbebiyar wuka a hannunsa ta yankawa ta yanka jarirai ga su sun shigo mahaifiyar annabi musa ta rasa ina za ta sakanta ina za ta shiga da wannan jariri malamai su yi maganganu da yawa a nan wasu daga cikin maganganun isra'iliyat ne abin da ake cewa kisa isra'iliya akwai matsayar musulunci a kanta matsayar musulunci shine aka samu kisa isra'iliya idan ta yi daidai da ƙur'ani da hadisi to sai a tabbatar da ita ba za a karyata ba idan ta saba wa ƙur'ani da hadisi sai a jefar da ita ƙarya ne ba za a yarda da ita ba idan ba a samu abin da ya tabbatar da ita a ƙur'ani da hadisi ba kuma ba ta ci karo da wani magana na ƙur'ani ko hadisi ba to sai a barta haka ba za a gasgata ta ba kuma ba za a ƙaryata ba ina fata an gane wannan to daga irin wannan kisoshi suke cewa mahaifiyar annabi musa ta rasa ina za ta sa shi ta sa shi ƙarƙashin gado bai yi ba ta ɓoye ta sa a randa ina za ta jefa shi saboda ta rude ta ɗora tukunya akan wuta za ta yi girki ta rude sai ta dauko jaririn ta jefa a cikin tukunyar ta mayar ta rufe ga dogarawa sun zo ke an ce kin haihu ina jaririn yake ta ce ai riga an gama da wannan magana ba mu yadda ba aka fara bincike a laika akwai wanda zai duba tukunya akan wuta cewa jariri yana ciki <laughs> babu wanda zai duba tukunya akan wuta karshe suka gama bilimbito su suka san inda dare musu sai bayan sun tafi yanzu ta dawo cikin hankalinta ina jaririnta leƙanal duk inda take duba bata ga jariri ba sai ta ji kuka a cikin tukunya tana budewa sai ga jariri a cikin tukunya tukunya akan wuta ja'alallahu lahu annara bardan wa salaman kama ja'alha bardan wa salaman ala ibrahim a lokacin kuma ta dauko jaririn ta tarungume to yanzu kuma gabanta yana fadi ta tsorita domin ta ga masu yanka jarirai da idanunta a lokacin ne Allah ya mata wannan wahayi Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga uwar annabi Musa muka ce mata an arda ehi wannan jariri na ki riƙe kayan ki ki shayar da shi ba abin da zai faru fa iza kifti alaihi amma in kin ji tsoron a kansa kina ga ba za ki iya ba kar wani abu ya same shi to fa alqihi fil yami je ki jefa shi cikin teku je ki jefa shi cikin ruwa a kogi ki jefa shi ruwa kisa yake ko ba kisa yake ba to ta kaiwa kogi shi kogi ne zai renan mata shi wani aiki sai Allah fa iza kifti alaihi falqihi fil yammi Allah ya ce wala ta khafi kada ki ji tsoro wala ta hazani kada ki bakin ciki inna radduhu ilayki lalle mu za mu dawo miki da wannan jaririn inji Allah min al mursalin sannan za mu masa promotion mu bashi appointment ya zama manzon Allah annabin Allah ya ci gaba da isar da sako malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyi masu ban mamaki a cikin alkur'ani mai girma suka ce aya ce kwara daya amma ishtamalat ala amrayni wa nahayaini wa khabaraini wa busharataini aya ce guda ɗaya ta kunshi abubuwa guda takwas ta kunshi um-, umarni guda biyu ta kunshi hani guda biyu ta kunshi labari guda biyu ta kunshi bushara guda biyu duka aya guda ɗaya Allah rama mai ta mana aya. وأوهينا إلى أم موسى أن أرضعيه الله يشي من يوحي زواج أور النبي موسى وانا لاباري ba لاباري بني sai muka ce mata an ardu ehi ki shayar da ɗanki wannan umarni ne ko ba umarni ba ne sai aka ce me fa'iza kifti alaihi fa'alƙihi filiyam fa'iza kifti alaihi labari ne ko ba labari ba ne sai Allah ya ce fa'alƙihi filiyam jefa shi cikin teku wannan umarni ne ko ba umarni ba ne kun ga mun samu labari biyu mun samu umarni guda nawa guda biyu sai aka ce me wala ta kafi, wala ta hazani wala ta kafi kada ki ji tsoro wala ta hazani kada ki bakin ciki wala ta kafi kada ki ji tsoro hani ne wala ta hazani kada ki bakin ciki shi ma menene hani ne mun samu hani guda nawa guda biyu sai Allah ya ce me inna raddu ilaiki wa ja'iluhu min al mursali inna raddu ilaiki lalle zamu dawo miki da danki bishara ne ko ba bishara bane Waja ja'iluhu min al-mursalin mu sanya shi cikin annabawa bishara ne ko ba bishara bane aya guda ɗaya ishtamalat ala amraini wa nahayaini wa khabaraini wa bisharataini sai Allah ya ce mai gaba alarama faltaqadahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana yayi dan birni inna fir'auna wa ma kanu khadi ga alama mahaifiyar annabi Musa zabi na biyu ta zaba dan zabi na farko an ce ta rike kayanta ta shayar da shi ko amma in ta ji tsoro ta yiya da shi ta je ta jefa cikin ruwa to sai ta ga barata ta rike shi a wajenta ba ta fi gamsuwa da ta je ta jefa shi cikin teku na'am nan take ta samu akwati ta ɗan yi shimfiɗa a cikin akwatin ta kawo jariri ta kwantar a cikin akwati ta mayar ta rufe ta sa kwado ta kulle akwati da magariba duhu ya fara shigowa yadda ba za a ganta ba ta dauki akwatin kaman kuna ganin ta da akwatin a kanta tana waiwaye waiwaye kada a ganta a kamata tana shiga tsakanin bishiyoyi har ta isa bakin ruwa ta je bakin ruwa ɗanta da ta haifa ta ɗora shi akan ruwa ruwa ya ɗauke shi rinka tafiya da shi tana kallo har akwati ya bata akwati ya bata sannan ta juyo ta dawo gida ruwa yana tafiya yana tafiya ruwa kuma ta bayan fadar fir'auna yake bi na'am wasu daga cikin dogarawan fir'auna sun fito suna wanka sai suka hangi akwati suna hangen akwati suka ce kai ga akwati can ga akwati can sai aka fada cikin ruwa suna zuwa suka je suka jawo akwati suka fiddo da shi aka daga akwati aka ji akwati da nauyi sun dauka kuɗi ne a ciki zinari ne ko azurfa aka zuba a ciki suka samo abu suka balle kwado suka bude suna budewa sai ga jariri kwance a cikin wannan akwati Allah ya ce qadahu alu fir'auna jama'ar gidan fir'auna sai suka tsinci wannan akwati suka tsinci annabi Musa Allah ya ce li yakuna lahum aduwan wa hazana la musayrura Allah ya ce mun ba su dama sun tsince shi ne domin nan gaba ya zame musu bakin ciki kuma ya zame musu abokin gaba Allah ya ce inna fir'auna lallai fir'auna wa hamana da wazirinsa hamana wa da huma da su kano kaɗi ina sun kasance masu ganganci in ji Allah maɗaukakin sarki to ya aka yi alarama wa ƙalatin ra'atu fir'auna ƙurratu ainihin liwalak La ta katuluhu a sai an yan fana a waladan wa hun la sun tsinci yaro kamin a haka labari ya yadu har labari ya samu fir'auna cewa ga jariri an tsinta fir'auna ya ce a kawo masa jaririn ya gan shi aka ɗauko jariri aka shigo da shi gidan fir'auna fir'auna yana kallon jariri sai ji bai da jaririn ba kun san mai laifi wato kiriminal sosai da ya ganka zai iya gane ya kake ya kura wa jariri ido ya ce jaririn nan yana da matsala ku miƙo adda mu datsa kansa ana shirin a ɗauko adda a datsa kansa matar fir'auna ita kuma sai ta ji abin da yake faruwa ita kuma sai ta zo tana zuwa tana kallon jaririn sai ta ji a duniya ba jaririn da take so kamar wannan jaririn to ku mata kuma kuna da wata matsala guda daya yawanci remote control na gida a hannunku yake ba sai ba ko kun gane me nake nufi <laughs> ku ke gudanar da gida duk yadda mai gida ya hau sama kun san yadda za ku sassauto da shi saboda haka tana kallon jariri ta ce tana son jariri sai ta kalli fir'auna ta ce la ta katuluhu ta ce ya kai mai gida kada ku kashe wannan jaririn a sa an amfana, watakila jaririn na nan gaba ya amfane mu ne da kai aunar ta kiza huwalada ko mu rike shi a matsayin dama jariri ai abun sha'awa ne fir'auna yana jin wannan magana ya girgiza kai ya ce eh to hajiya gaskiya kika faɗa mm, eh, eh, eh, gaskiya kika faɗa gaskiya kika faɗa to yana santa zai so ya bata mata rai bare so ya bata mata rai ba ya ce gaskiya wannan zai yi amfani nan gaba Allah ya ce mm-hmm, wa ya la yash'urun su ba su san Bush ne ya tsinto Osama bin Laden ya kawo cikin White House ba <laughs> ya tsinto wala'i ko bai tsinto wala'i ba malamai suka ce in kaga gida ana rigima da mace mace ba ta iya controlling din mijinta to laifinta ne laifin waye laifinta ne duk zafin kan mijinki duk rikicinsa duk darunsa in kin san yadda ake handling ɗinsa cikin gajeren lokaci zaki mai da shi kamar jariri a hannunki sai dai baki san yadda ake yi ba da Allah in tambaye ku a shama akwai mai zafin kan fir'auna akwai shi akwai ɗan ta'adda kamar fir'auna ga mace ta yi controlling ɗin shi how ya aka ta yi controlling ɗin shi ashe zuwa da zaki wajen boka ya baki lakarin da zaki mallaki miji wani lakani ta amfani da shi ta mallaki fir'auna har zafin kansa babu wani boka da ta je wajen shi annabi ya ba ku sirri in kina so ki mallake mai gida sai abin da kika gaya masa ya zama ɗan ƙalata ce annabi ya ce jubilatin nafsu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bugdi man asa'a ilaiha Allah ya halicci rai rai tana son mai kyautata mata ba ta son mai munana mata ke rai idan zaki kyautata wa mai gida zai soki ko ba zai soki ba zai soki idan kina so ki mallaki miji ga yadda ake yi <laughs> ya shekara <laughs> ga yadda ake kina so ki mallaki mai gida abu na farko zama mai tsafta a cikin gida zama mai me mai tsafta a cikin gida shi namiji yana so ya ga mace yar kwalisa koyaushe ya ganta kwas kwas cip cip lafiya lafiya salamun kaulan min rabbi rahim an gane wannan idan babu ruwa a shama in kika yi wanka sau uku ya isa idan babu wadatar ruwa idan akwai wadatar ruwa zama kamar tarwada duk awa ɗaya da rabi je ki kina iya yi sau bakwai ko sama da haka babu matsala amma idan babu ruwa at least mafi karanci ana so mace a gida ta yi wanka sau uku a kowace rana ya za ta yi wanka sau uku a kowace rana da safe ba lokaci da ake so ki tashi tare da mijinki ba mata da dama ba su gane wannan ba idan mai gida ya sallar asuba ya dawo ya ɗan yi zikirorinsa ya koma ya kwanta to ke kada ki kwanta idan ya koma ya kwanta kika dan je wurinsa kika dan shafa masa kai kika sa shi bacci ya kwashe shi to taso bashi shi kadai ta baccin ina fata an gane wannan taso ke bashi shi kadai ta baccin idan kika taso me ya kamata ki ya kamata a ce kin study ɗinsa psychologically karfe nawa yake tashi karfe nawa yake tashi idan yana tashi karfe takwas na safe yake tashi to ke a samu tun karfe bakwai da rabi kin kammala masa breakfast gwargwadon abin da Allah ya hore a cikin gidan idan kunu da kosai za a yi kunu da kosai in biredi da shayi an hitin in tuwon da ya saura da daddare za a dumama an dumama an sa a kula an kai masa abincin inda yake karyawa in a danin tebul yake zaunawa ya karya an kai a danin tebul in tabarma yake shimfiɗa masa a tsakar ɗaki an shimfiɗa tabarmar an goge kula tana walƙiya an aje masa auren in akwai wata yar bishiyar umbrella a tsakar gida da dan dutse a nan yake zaunawa an gyara wurin an kai masa abincinsa auren an aje mashi da kin gama wannan sai ki wuf sai ki fada banɗaki sai ki wanka sai ki zo ki zauna gaban dressing miro ki sha ki sheka kwalliya ga hoda ga gazar ga jambaki ga barbada kumatu ga jagira ga dangwala goshi ga jalebe ga ga <laughs> ba sani ba ko an gane wannan na'am in ke gama shan kwalliya in ke mai ɗaura ɗan kwali ce kin ɗaura ɗan kwali an kashe ɗauri ɗan kwalin ya kalli kudu maso arewa an fesa turare sai ki zo bakin gado sai ki zauna me yasa saboda kina so in ya tashi daga bacci yana buɗe idon sai ya zama ke ya fara gani malaman psychology sun ce in ka tashi daga bacci da safe abin da ka fara gani shi yake zaunawa a zuciyarka har rana ta fadi to ke kamata ya fara gani ki zauna a ransa har zuwa yaushe hassan da rana za ta faɗi kuma a cikin dress mai kyau a cikin yanayi mai kyau saboda haka yana buɗe idonsa sai ganki kin sha ado kamar daga sama ta ɗaya kika sauko kina kuma zaune a bakin gado kina dan kallon sa kina dan masa murmushi na kauna da soyayya to za ki sha mamaki za ga ya rufe idon da kansa sai rinka buɗe idon a hankali a hankali a hankali <laughs> kusa dalili saboda a daidai lokaci yana so ya confirming wai a duniya yake ko a aljanna yake saboda bai san ina yake ba ila fata an gane wannan yana gama bude ido kuma dama kin dan kin tana da kalmar ki ta kauna da zaki sai fada masa saboda kina so ki diga masa sinadari na soyayya a zuciyarsa wanda da shi kike so yayi ne a wannan ranar saboda haka kin dauke shi kamar dan jariri karami yana dan abu da ido ki dan kalle shi ki dai murmushi a ce ko masoyina ko jarumina ko sadaukina ko habibina ko sahibina ko ruwan sanyin zuciyata ko ko ko ko ko a samu ta kalma ta kauna da soyayya a gaya mashi ban ne ba ko kun gane wannan karatu na'am in ya tashi da me yake farawa in sai ya karya ya karin kumallo yake zuwa yayi wanka to shikenan sai a tanada masa makilin da brush da zai goge haƙorinsa sai zai karya ko ashwaki da zai goge bakinsa in babu ki kokari ki tana da ashwaki a cikin gida ashwaki yana da muhimmanci sunna ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so in ba makilin ko burosh ashwaki har ma ya fi lada ana tashi sai a miƙa masa ashwaki ya je ya goge bakinsa sannan idan kuma sai ya yi wanka yake karyawa kan ya gama kin gama shirya masa ruwan da zai wanka da shi a banɗaki inda ruwan sanyi yake yi an tara da masa inda ruwan ɗumi yake yi an ɗumama ruwan an tana da masa an kai sabulu an kai kwandon wanka an kai tawul an kai duk abin da ya kamata a kai a lokacin za ki kama shi ki masa rakiya ki kai shi banɗaki akwai abin da mata ba ku sani ba shine ki yi wa mijinki wanka ya fi lada fiye da ki yi wa ɗanki wanka <laughs> yawanci mata ba su gane wannan ba mijinki ki rinka yi masa wanka kar ki bari ya rinka yi shi kadai da kansa in ya shiga banɗakin ki bi shi ki cuccuɗa masa bayansa ana dan masa wanka ana dan fara hakan nan so sai wankan ku ga ya ɗauki lokaci bai sanya aka yi wankan ya ɗauki lokaci ba amma yawanci kuna da kokarin yi wa yara wanka amma ba ku ci ka yi wa mai gidan wanka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da matansa yake wanka suna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk hadisan wankan janaban annabi daga wajen matansa aka samu saboda tare suke yin wankan wata in tana baka labari ta ce muna wankan da bokiti guda ɗaya hannunmu yana haduwa a cikin daro ruwan wata ta ce muna wanka da annabi annabi ya rinka yi da sauri da sauri har in rinka ce masa da'ali da'ali bar mu haka bar mu haka so ki bi shi banɗakin ki masa wanka in kuma shi yake yi da kansa duka bata ɓaci ba in ya gama a goge masa jikinsa da tawul a shafa masa mai a zaɓo masa rigar da ya kamata ya sa wacce a ranar a cikinta kike so ki ganshi ya saka a fesa masa turare sannan a kai shi wajen da zai ci abinci in zai ci abinci kuma ko shi kadai zai ci abinci karki tashi ki bar wurin ki zauna kusa da shi ko fanka na juyawa dan samu wani mafifici yana dan ce kina dan masa fifita kina dan kallon sa kina murmushi kina dan masa maganar kauna da soyayya idan miyar barkono yayi yawa a ciki ko gishiri yayi yawa ba zai gane ba ila <laughs> fata ala gale wallah amma in kika tashi kika bar shi shi kadai duk matsalar da ke jikin miyar zai gano amma in kina kusa kin dauke hankalinsa bai ganewa sai dai in yana da ulcer in ta tashi ya je sha jolosin amma dai ba zai gane abin da yake faruwa on the spot ba ba sai ne ba ko kun gane wannan to balle sunna ce ka ci abinci tare da matarka aisha radiyallahu anha ta ce har gurgure gurguren kashi muna yi tare da annabi annabi ya gurguri kashi ya miƙo min nima in gurgura in miƙa masa ya gurgura ta ce in na gurgura na miƙa masa sai rinka kallo in ga ina zai sa bakin shi ta ce sai in ga ya sa bakinsa inda na sa bakina sai in ji wani daɗi ya kama ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yanzu wani gani yake ƙauyenci ne ci abinci tare da matarsa wani sanda take amarya suna ci tare amma yanzu ƴaƴanta bakwai ba za su ci abinci tare ba in ƴaƴanta 27 zauna ku ci abinci tare sunna ne suna tawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yana ƙara kauna da soyayya da danƙon zumunci ban sani ba ko an gane wannan to bayan an gama wannan ya gama cin abinci in kasuwa zai je ko office sai ki raka shi har zuwa zaure in kika raka shi to a lokacin ne zaki masa addu'a mai Allah ga mai gidana zai fita Allah ka tsire mun shi Allah ka kai shi lafiya Allah ka dawo mun da shi lafiya mai gida Allah ya kara maka albarka Allah ya sa wa zuri'arka albarka wahala da kake sha domin nemo mana abinci Allah ya musanya maka wannan wahala da aljanna ƴaƴanka mata Allah ya ba su namiji mai kokari irin ka wanda zai rike su da kyau kamar yadda ka rike mu kin san wani abu wallahi in ya fita gidan har ya dawo gidan ke yake tunani ba wata irin iska da za ta dan zo ta dan yi haka haka akan hanya har ya kalle ta ya ga ta burge shi da ya kalle ta da kika san wata sakara haka yake ganin ta saboda ya san me ya aje a gida yana da zinariya a gida akwai gwal da ya aje a gida akwai sarauniya yana da queen wacce ya aje a gida to amma ke magana ma baki iya ba ya ake tare miji in ya dawo baki sani ba mai gida ya dawo tana shara kawai ya shigo da yan ledodinsa ya wuce daki ta ma san ya shigo ba sai ya je ya zauna ya ji shiru ya leka duk sanda mai gida shigo bai da same yake so ya gaya wa matarsa sai ya kwala mata kira talatu ta kyale shi talatu ta share shi wai talatu baki ji ne ban gane ban ji ba ba ka ga shara nake yi ba ko haka kake so a bar gidan <laughs> yanzu nan kana da hawan jini ba dole ya tashi ba dole hawan jinin ka ya tashi ka zo inda ya kamata a ce kana da girma kana da daraja nan aka san matsayinka inda kake shugabanci ka zama just a zero behind a decimal point to a lokacin ne za ta dai aje ta taho gani to menene sai na shigo ne kuma na ga baki zo ba balle ki abin to ai kai din ne na ka shigo wani a tsimi a tsimi hakan nan kawai kai to to to to to to na mukaddara ya shigo fuska sa a daure a tsime wa aka ɗorawa ya faɗa masa magana mai daɗi ya cire baƙin cikin da ke zuciyarsa ya sa masa farin ciki a ciki aikin waye ba aikin ki bane aikin ki ne ke kamata a ce kin ganshi a tsime mai gida lafiya me yake faruwa naga kan fuskar ka ta canja ya ce wallahi Sheikh Muhammad Umar ne ya bata mu rai a waje ta ce haba mai gida waye Sheikh Muhammad Umar ka kalle ka mana yanzu kaf anguwan nan duk a shama akwai namiji kaman ka yanzu har ka bari har ma ya bata maka rai yo ko ni matarka ya isa balle sai ji kansa ya wani gingirin gim sai ce ki bari ba komai ya manta da abin da ya faru ko bai manta ba wannan shi ake cewa wanda ya sa'ar mata sannan ki zama mai ladabi ki mai da mai gida ya ji shine oga a cikin gida Allah Allah kike me umarnin sa me yake so ayi kin san wani abu sai ya sai ya dawo ya zama ki inda kira masa wannan sai ya dawo ya zama ki duk abin da kika faɗa bai ya tsallakawa sai ya zama duk duniya tunaninsa ya zai kyautata miki duk kudin da zai samu kanki zai kashe saboda mai yana ji a jikinsa yana da wa yana da mace a cikin gida tsaftar jikinki tsaftar kayanki tsaftar ɗaki tsaftar gado tsaftar tsakar gida tsaftar kicin tsaftar banɗaki ko ina kwas-kwas a cikin gidansa tsaftar yara kowane lokaci yara zai a properly in order ga ki da kokarin ibada ana kiran sallah zai ga kin dauki buta kina alwala mai san addini zai ji duniya ba wace yake so kamar ki yana bacci ya ji muryar ki kina sallar nafila kina kabbara shi da kansa ya tashi ya zo ya ce a ci gaba da yi ya yi tafiya ya dawo ko yana gari mai gida gobe ina so in tashi da azumi ina so ka bani dama ya ce ba matsala ni dai ba zan iya zuwa ba domin ba iya ba domin a kasuwa zan yi ni kuma kin san ana rana amma zan sau dan yanki fi ki farfesu ki buɗe baki annabi ya ce in ka ciyar da mai azumi zaka samu ladan azumin sa ke ki samu ladan azumi ni in samu ladan ciyarwa an samu 50 50 yayi ko bai yi ba dole je na san ki a cikin ransa koyi abinci ki iya abinci akwai abin da mata ba su gano ba cikin mai gida na daga hanyoyin da ake bi a shiga zuciyarsa karke da ki zama sakaliya ba ki iya abinci ba yawanci yanzu an fara samun matsala mata waɗanda suka gabata wayanda aka yi auren su kamar daga shekara bakwai takwas tara goma da suka wuce yawanci zaka samu sun iya abinci amma yan mata da ke tasowa yanzu ana samun matsala wai menene wai kullum suna makaranta da safe tana makarantar boko da yamma islamiyya da daddare ajin hadda ba ta da lokacin da za ta je kitchen kitchen is very important kitchen makaranta ce university ce shiga ciki ki koyi abin da ake yi a ciki kuma ki koyi abinci bi ma'anar kalima duk wani abinci da ake ci a Ghana da a Shama ki koyi yadda ake dafa shi ki iya dan wake ki iya dan gauta gauda ki iya kosai ki iya dafa duka ki iya dambu ki iya fate ki iya jollof rice jollof doya duk wani abu da kika san ana dafawa dage ki koya duk mutumin da ya auri mace ba ta iya abinci ba da bakin ciki zai rayu duk wadatarsa ba zai ji daɗin wadatar ba haka ne ko ba haka ba ne a najeriya akwai wani mai kuri da aka samu amma matarsa ba ta iya abinci ba makwabcinsa kuma talaka ne amma matar ta iya abinci yaya tare suke cin abinci kuma mai kudi ya gama cefane da an zo an fara cin abinci miyan ba ta ciwa shi kuma wannan matar sa dan kuka da wake in aka hada lafiya lafiya ranar ana cin abincin talaka mai kudin yana santi ya ce matarka tana ban mamaki ya ce ban gane tana baka mamaki ba alhaji in ji talakan ya ce kaga dai kai talaka ne ba wadata kake da shi ba dan ce faranka nan bai ta karkara ya karya ba wake ne da ruwa da yar kuka amma idan ta shirya abinci sai ka ji miyan nan ta yi zaƙi zakwai zakwai ya ce amma ni kaga tawo matar in kawo kilo na hanta ga na koda ga na kifi ga cow leg ga cow tail ga karafish ga waye amma idan ta yi abincin ashe daidai lokacin matarsa ta fito waje tana jin abin da ke faruwa ta ce to munafikin Allah idan na abinci kuma sai a yi kaka ya ce shi ma sai ya zakwai zakwai <laughs> ya tabbai ku tsakaninku da Allah abin da yake so ya faɗa kenan ba shi yake so ya faɗa ba ya yi me ya yi kwana saboda haka ki dage ki iya abinci sau dama mace za ta ɓata wa miji rai ya fita a fusace ya dawo gidan a tsime idan ya zo ya samu ta shirya masa abinci mai kyau idan ya zo zona yi loma ta farko ta kama kunnensa ya yi ta biyu ya ta uku shi da kansa za ka ji ya kwala mata kira zainabu ta ce na'am ya ce da Allah zo daga nan in ta zo ta zauna sai ya kara loma ta hudu ya ce da zikin gana fitare na a baci ta ce ya eh, kwarai da gaske mai gida sai ya kara loma ta biyar ya ce to kin gani nan na san ina da saurin fushi amma yawanci kin gana fushi ina da gaskiya sai ce ya eh, kwarai da gaske mai gida kana da gaskiya duk sanda kai fushi ya ce kuma in kika lura sai ya kara loma ta shida yana haɗewa sai ce ina da saurin hucewa ya huce ko bai huce ba da me yasa ya huce ta masa abinci mai dadi ya ci dole ya soki bai da zaɓi koyi magana ba kowace magana ake gaya wa mai gida ba akwai wacce bata iya magana da mai gida ba komai ta kwaso sai ta kwaba mashi ba haka matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba Aisha tana magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya Rasulullah idan kana cikin yadda da abin nan annabi yana magana da Aisha radiyallahu anha yake cewa yake Aisha idan kina fushi da ni nakan gane idan kina cikin yarda da ni nakan gane ta ce wa kaifa zalika ya rasulullah ya yake ka gane sai annabi ya ce idan kina cikin yarda da ni idan zaki rantse sai ki ce wa rabbi muhammadin na rantse da ubangijin muhammadu yace to na san ina da fada a wajenki a ranan lafiya lafiya yace amma in na baki haushi kika dan ja iska to in zaki rantse sai ki ce wa rabbi ibrahim na rantse da ubangiji annabi ibrahim aisha ta yi dariya ta ce wallahi annabi ka gano ta ce dusan da ka ji na cewa rabbi ibrahim to ka dan kular da ni tun da zan rantse ba zan kira sunanka ba sai in kira sunan kakanka wai ku ji ya yi wani abu tana cikin damuwa da ɓaci rai bai iya ganewa abincinsa ba bai iya ganewa abinci ba bai iya ganewa a shimfiɗarsa ba wai ba inda ya gano sai a rantsuwar ta iya ganewa <clears throat> wani irin ladabi take da shi mu yanzu ba ka in ka bata haushi za ka gatsiya ko ina sai ka gane har a tsakar gida sai ka gane a abincin ka ma sai ka gane sai kawo cefane ta makar ta kafura ta kin abinci da cefana ta ga yadda za ka yi in ka daga butar ka ji ba ruwa da ka daga ba ruwa ta kalle ta ce kaɗan ka gani tukunna a cikin gidan nan da kuma koyaushe butar ka na zuba maka ruwa <laughs> wai saboda ka yi me ka bata mata rai wata in ka bata mata rai ranar ba za ta yi wanka ba haka za ta zo maka kan gado da ta fito daga kishin zaninta nan albasa nan tattasai nan attaruhu nan tsidahu nan barkono nan kuka nan kanwa tana hamami haka za ta tinkaro ka ga mai gida shi da kansa tana matsuwa yana matsawa baya idan ta samu hada shi da bango to yanzu kuma abin ya koma allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai laifin me yayi wai ya bata haushi ita anan za ta rama wata ma in ya ta haushi kan ƴaƴansa za ta huce yara sun rinka shan duka a gidan ranar kenan haka za ta rinka dunkula hannu tana tikar yaro tana ɗan jaka kuma duk zagin da za ta sai kai tace ɗan kaza kaza uba ɗan uba ba za ka ta ce ɗan jaka uwa ba a ɗan uba kai take so ta zaga ta fake da guzuma ne ta harbi karsana yana faruwa ko ba faruwa to ya za a miji ya soki ta kaka miji zai kaunace ki ya ganki kina da haƙuri a cikin gida akwai abin da mata ba ku gane ba ana haƙuri da kishiya ba don kishiya ba ne ana haƙuri da kishiya domin a daɗaɗa wa mai gida ne mai gidan ne kike so ya zauna lafiya hankalinsa ya kwanta a sanadiyar wannan ke kuma sai ki sa a ranki duk abin da kishiya ta miki zaki haƙuri domin hankalin mai gida ya kwanta wallahi wannan kadai in Allah ya karba zai iya baki aljanna sallaki da azumin ki hede su zama ƙarin daraja a cikin aljanna to amma mu ba haka ake yi ba mu matan matanmu maganan kishiya to an tono babban magana da kishiya gwanda mutuwa in ji matar bahaushe da kishiya gwanda mutuwa wai ƙara mutuwa da kishiya shi yasa duk karin magana matan hausawa akan kishiya ta ƙare da zaman banza bahaushe ya ce ƙara aikin uwar kishiya ala suturi buƙui bahaushe ya ce in ji kishiyar mai doro ya na iya da abin da ya fi ƙarfin wuta in ji kishiyar ƙonanniya haka tara in ji kishiyar mai magedowa ta ya nufi ga kishiya ta zama kaza <laughs> su mata ba sa son kishiya ba sa son me ba sa son kishiya na'am to amma kishiyar nan wane ne ya ce a kawo ta miji ne ya ce a kawo ta ko Allah ne ya ce a kawo ta ba ku an samu ba tsakaninku da Allah wane ne ya ce a karo mata a gida ni ne na faɗa sheikh muhammad umar imam Allah rama kai ne kace a ƙara mata waye ya ce a ƙara ba ku an samu ba ba ku ansa ba waye ce a ƙaro mata a cikin gida to bari Allah ya ansa mana da kansa fanki ma dabalakum فانكحوا ما داب لكم من النساء مسني lasawar ورباع Allah ya ce ku aure abin da ya muku daɗi a ranku daga mata ku aure bibbiyu ko ku aure uku uku ko ku aure hurhudu waye faɗi wannan maganar idan kika lura ƙaro mata a cikin gida akwai maslaha da yawa a ciki wata maslaha ta shafi matan wata maslaha ta shafi mijin yanzu mu ɗauka mata ka kwara ɗaya tal sai ka ce idon bespa sai ka ce fitilar ka kasan ita mota fitila biyu take da shi amma mashin bespa kwara ɗaya ko ila fata gane wala mu ɗauka mata ka kwara ɗaya na'am ƙarshen wata sai zama tana jinin haila kaga tana haila kai ma ka fara haila kenan ko baka fara ba shi kenan kawai kunzugu plus kunzugu kunzugu ta ne that how it is an cutar da mai gida ko ba cutar da shi ba idan ba mai haƙuri ba ne ya je waje ya zina da wata ya ɗauko cutar ƙanjamau ya zo ya ƙanjama miki an kashe ki an kashe shi ko ba kashe ki an kashe shi ba wanne fi sauƙi na'am idan ta haihu tana biƙi shi ma ya haihu to ita kaɗai ce idan ta yi tafiya shi ma ya yi tafiya yaya an masa adalci tsakaninku da Allah nake tambayar ku an yi adalci a nan na'am kana da mace a gida kuna da yara guda biyar ko guda bakwai sai kawunta bai da lafiya tana so ta dubo shi ya za a yi ta kwashi yaran nan guda bakwai duk ta tafi da su ta sauke masa a cikin gida ai ta kara masa rashin lafiya ko ba haka ba na'am ta su a gidan kai mai gida kai zaka musu tuwo kai zaka musu wanka har da za ta dawo an maka adalci ba maka adalci ba idan akwai wata a gidan fa sai ta karbi duti sai ta karbi duty an samu sauki ko ba samu sauki ba sannan a duniya mata sun fi maza yawa mata sun fi maza yawa ku je asibiti maternity inda mata ke haihuwa ku tambaya ku ce a shekarar da ta wuce jarirai da aka haifa maza nawa ne mata nawa ne sai matan sun ninka mazan akalla sau uku kamin kiyama ta tsaya kuma sai an kai lokacin da mata sun ninka maza sau arba'in in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suwa ke ta mutuwa maza ne ke mutuwa ba mata ba suwa ke mutuwa maza ke mutuwa duk kashe-kashe da kuka ji ana yi a Najeriya nan maza ake kashewa matan duk suna nan idan ka je sansanin 'yan gudun hijira sai ka samu mace dubu talatin mace dubu talatin kowace an kashe mijinta kuma an batta da yara wa muke so ya aure su wa zai aure su samari da ba su taba aure ba muke so su aure su ko waɗanda suke da mata ne ya kamata su auro su su ƙara tsakaninku da Allah ko mu basu haka har su mutu ba za su ƙara aure ba mun musu mugunta ko ba musu mugunta ba to ya za a yi yanzu taron mun nan sai ka kirga mutum goma waɗanda mahaifinsu ya rasu amma mahaifiyarsu uwarsu tana nan da rai kamin ki samu guda biyu wanda uwan ne ta mutu baban yana da rai ni dai mahaifina ya rasu amma uwata tana nan Allah rama kaifa kaifa kaifa kaifa kenan maza sun fi mutuwa fiye da wa fiye da mata to wayanda mazajen su suka mutu aka basu wa muke so ya aure su so muke mu basu da bakin ciki biyu ga mijinta ya mutu ko mu haramta mata aure har abada mun taimake ta tsakanin ku da Allah in aka miki wata dan mijinki ne zai mutu ko ba shi zai mutu ba in ya mutu haka kike so a baki tsakaninki da Allah ko kina so ke ma ki samu miji wanda zai rufa miki asiri ya lura da ke don me za a auro yar wata kika ce baki yadda ba in Allah ya kaddara haka ya faru akan yarki ya zaki mun yi adalci ba mu yi adalci ba kenan larura ta rayuwa mata tilasta a ƙara aure larura ta rayuwa kawai ko ba aya ba hadisi larurar rayuwa kawai ta tilasta yanzu ku lura da wacce ita kadai ce a gida ta haihu mijin kuma bai da kuɗin da zai iya ɗauko mai mata hidima za ku ga jaririn yana sabon jariri haka za ta goya shi a baya ta shiga kicin da shi duk hayakin kicin din nan a idanunsa haka ne ko ba haka ba ne da akwai wata sai ta rike mata girki ta ce to ki ci gaba da lura da jaririn ki har kwana arba'in jaririn ki ya karfi ni ma in na haifu haka za ki mu an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba sannan Allah zai rinka saukar da albarka a gidan sannan 'ya'yan gidan za ga sun tashi da kwarewa da gogewa yanzu misali kana cikin gida sai ka auro bazabar miya guda daya sai ka auro ya ɗaya matanka nawa biyu ko sai ka samu bafulatana guda ɗaya sai ka auro mun samu nawa sai ka samu ashanti guda ɗaya sai ka auro matanka sun zama nawa to idan ka haifi ya mace za ka ga tana da experience saboda a gidansu akwai ba zabar miya irin abincin da zabar mawa ne kaɗai suka iya za ta koya ko ba za ta koya ba saboda akwai ba zabar miya a gidan irin kwalliyar da mata zabar mawa ke yi za ta koya to kuma akwai bahaushiya irin abincin da hausawa suke yi nan ma za ta yi me za ta koya kwalliyar hausawa za ta koya to kuma gaba fulatana irin abincin fulani sai ta ƙara koyowa kwalliyar fulani sai ta ƙara koyowa sannan ga ashanti irin abincin ashanti sai ta koya kwalliyarsu sai ta koya yanzu wannan matar idan aka aure ta tana da bambanci da sauran mata ko bata da bambanci duk wanda ya aure wannan ya gama morewa a duniya to kaddara uwarta guda ɗaya ce kawai bahaushiya ce saboda haka abinda ta iya tuwon masara miyar kuka da kunun koko da kosai da safe an samu matsala ko ba samu matsala ba <laughs> kenan akwai albarka a ciki ko ba albarka a ciki akwai albarka a ciki to bayan Allah haka ya ce ayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya ce ayi annabi ya zauna da mata guda tara amma lafiya suka zauna in kana karanta yadda suke zama abin zai baka sha'awa akwai wani malami da ya rubuta wani littafi siffar kuka da dariyar annabi duk hadisan da annabi ya kuka sai da ya kawo duk hadisan da annabi ya dariya sai da ya kawo da abin da ya sa annabi dariya a cikin abin da ya kawo abin da ya sa annabi dariya ya kawo wani abu da ya faru tsakanin hafsat abin da tsakanin aisha radiyallahu anha da sauda bintu zama bayan khadija ta rasu sauda annabi ya fara aure mace ce babba wacce ta kai shekaru da shekara ɗaya da aurenta kuma sai ya aure aisha radiyallahu anha kenan yanzu mata guda nawa ita kuma aisha karama yar shekara shida a duniya bata wuce tsara jika a wajen sauda ba amma sauda bata kishi ba bata yi fada ba mun yanzu za a mace kishiya ta rude ta ce ni abin da ya fi bata min rai yarinyar da zai auro tsarar yata zai kawo min don cin mutunci a ce to ake kin yi sa'a ma yarinya ce karama za a auro ta ce ke saurara ki ji billahi lazi kishiya ba ta karama wai kishiya ba ta karama <laughs> to kun san me ya faru aisha radiyallahu anha sai ta fate ban san ko an san fate yake kiran shi anan fate fate kun san fate fate ya to shi ake ciwo fate fate fate to sai ta wani fate fate special na musamman da ta yi sai ta ɗauko sai ta kawo wa sauda sauda kuma annabi yana ɗakinta ta zo ta same su da annabi sallallahu alaihi wasallam tare sai ta ce fate fate na yi kuma tun da ke ce babba ke za ki fara sha kamin kowa ya sha a gidan nan saura ta ce a ba za a yi haka ba ai ke kika sha wahala kika shiga kicin kika sha hayaki ke kamata ki fara sha kamin ne aisha ta ce ban yadda ba ke za ki fara saura ta ce a'a ke za ki fara aisha ta ce in ba ki fara ba zan lakuto in shafa miki a kumatu saura ta ce bismillah ga fili ga mai doki kamin saura ta ankar aisha ta lakuto ta shafa mata a kumatu sauda ita ma ta lakuto ta shafa wa aisha annabi ya kalle su kowa da fate-fate a fuskarsa abin sai ya da dariya gaba ɗaya suka tuntsire da dariya a wannan lokaci suna cikin wannan hali annabi yana jin daɗi ga matansa ana wasa tare ana nishaɗi ga ƙauna ga soyayya abin ya masa daɗi a wannan lokaci sai ga sai na umar ya yi sallama zai shigo cikin gidan sai annabi ya ce maza ku je ku wanke fuska ku ga umar nan zai shigo Aisha radiyallahu anha ce shi yasa nake tsoron Umar yadda naga Annabi da kansa yayi wani wayoyowa yace maza ku je ku wanke fuskar ku malamin ya kawo wannan cikin abin da ya taba sa annabi dariya kishiya da kishiya ana zaune lafiya mu ba, oi ai bala'i kenan kishiya a ah. kaga kishiya tana sallah danta jariri yana kuka ga ɗaya abokiyar zaman tana zaune ba ta komi ba za ta iya zuwa ta ɗauko jaririn ta lallashe shi ba wai shi ma jaririn haushinsa take ji tun da ɗan kishiya ne yanzu wata haka a cikin gida za ta tattara 'ya'yanta da ta haifa ta nuna musu su kaɗai ne 'yan uwa sauran 'ya'yan gidan ba 'yan uwansu bane ta raba kan gidan duk hanyar da mai gida zai bi haɗa kan gidansa abin ya gagara saboda wata matsiyaciya guda ɗaya kawai ta zama kadangaren bakin tulu da kika ce ba kya son 'ya'yan kowa sai 'ya'yanki kin san wa zai taimake ki a cikin su kila 'ya'yan naki duk talakawa Allah zai mai da su dan kishiyan da kike jin haushi shi zai zama miloniya ya gina miki gida ya kai ki makka ya kai ki umra ya saya miki mota ya miki goma ta arziki baki sani ba baki sani ba yaro gaibu ne ba a sanin menene shi sai ya girma a najeriya an samu wata mata ta kori kishiyarta kishiyar ɗanta ɗai ta rinka ba yaran nan wahala ta tamar sharri ta haɗa shi da uban uban ya masa duka ‘ya'yanta wajen guda goma duk talakawa shi kuma yaron ya zama gwamna gwamna ba irin na ghana ba gwamna irin na najeriya gwamna irin na najeriya duk wata na duniya za a turo masa kuɗi da ya kai naira biliyan biyu ko biliyan uku shi zai faɗi yadda za a yi da su billions za a turo masa duk wata duk 'ya'yan nan nata shi ya sama musu aiki ya gina musu gidaje ya saya musu motoci ya ba su jari suka 'yan kasuwa ita kuma ya gina mata katon gida na san gidan katon gida sai kin ga girman anguwa guda ya kewaye gina mata ga manya-manyan ɗakuna ga falo ga tarazo ga interlocking ga tile ga bathroom equipment ga split air condition ga refrigerator ga laser chairs ga duk abin da kika sani ga ma'aikata masu girki daban masu share gida daban masu goge tayil daban masu yanke fulawa da yi mata bayi daban masu komi ba abin da ba a sa mata a gidan ba idan sallar azumi ya zo ko sallah babba sai ya kawo turmin zani kamar ɗari biyu ko ɗari uku ya bata ya ce ta yi kyauta da shi duran da ya shigo ɗakin ta sai ta yi kuka da ya ɗebo kayan arziki ya kawo mata sai da bace da kuka eh! do Allah ka yafe mani abin da na maka kana ƙarami ya ce haba inna wannan magana ai ta wuce tun rannan kin ce in yafe miki na ce na yafe miki ni dai ka ce ka yafe mani ya ce na yafe maki ta ce to alamaka maka albaraka da wani katon bakinta alamaka maka albaraka amma dai na karami so ta ta kashe shi ki zama kin iya magana kin san yadda zaki lallashi mai gida wato kishi yana kawo muku matsala da yawa har jin daɗin zaman auren ya hana ku yanzu ban kana da mata guda biyu wai ko zani zaka sai musu saya musu dole ka sai kala daya haka ne ko ba haka bane waye ya ce hadisi ne a quality na zani ne aka ce zama iri daya idan super wax super wax in super holland super holland super exclusive super exclusive do a siya musu english wax english wax aura do a siya musu aura tulis duka a siya musu tulis jp japan wax duk a siya musu cote d'ivoire a siya musu ghana wax a siya musu eh, niger wax nigerian wax swiss less kwati ne zanin ya zama iri daya amma fentin zanin ba sai ya zama iri daya ba ah, to mun ka biyo ta wannan fara wannan bakaci bakaci wannan fara sai mata afa mai afa mai duhu duhu idan ta saka saboda ita fara ce sai kaga hasken ya karu karu sai ta yi dau an na halu na halu o maknun ita wannan ita wannan baka ce in ga mata bakar tamfa sai ta zama eduku amma idan ka mu a tamfa mai hassiya mata a tamfa skota tana tana black sai ta koma shi an samu ci gaba ko ci gaba to amma yanzu idan ka saya musu kala daban da rikici ya tashi uwar ita za ta fata fara bala'i ta duba ta wace aka ba ta ba ke dauki wannan ke amarya ga wannan to da kawayenta sun zo billahi lazi abin wanda ake a gidan nan ya ishe yanzu bambanci har wajen zai jiya zannuwa zannuwa biyu ya zo da su cikin zannan nan akwai wata mai hoton abarba ke ganta ganta ba billahi lazi mai kyau tana sheki ina ji ina gani aka hana aka ba amarya ne ni ko aka aka ba mai hoton tabarba <laughs> an samu matsala ko ba samu matsala ba saboda haka wai dole kawai sai mata guda biyu sun shigo a tamfa bulu kamar za su tafi asambili laka ka ta mana so in kika kyautata tawa mai gida zaki samu soyayya shi ga mata fir'auna ta yi me ta shawo kan fir'auna saboda yana santa don ta san yadda ake zama da miji ku ga maganar da ta gaya masa ma ta ce la taqatuluhu kada ku kashe shi saboda mutum ne mai girman kai mai girman kai in ana magana da shi yadda ake magana da masu girman kai daban ne bata ce la taqatuluhu kada ka kashe shi ba sai ta ce la taqatuluhu duk da shi shi kadai ne kada ku kashe shi ta tara masa kasa sai girgiza kai ce eh haka ne bata ce dan zai amfane ni ba sai ta ce a sa an yanfa ana zai amfane mu shi mai gida duk sanda ya ga abuke kadai zai amfana ba zai amfane shi ba za ku yi rikici da shi amma ya fahimci abun ke zaki amfana shi zai amfana zai bada haɗin kai sai ta ce a sa an yanfa ana aunar ta kizahu walada Allah ya ce wahum la yash'urun ba su san bala'i suka kawo gidansu ba sun kawo buldoza da za ta ruguza gidan Allah ka gafarta mana to me ya faru a gaba rama wa asbaha fuadu min sifariga in kadat in kadat tubdi bihi laula arbadna ala qalbiha litakuna min almu'minin ta dauke shi ta kai shi ina ruwa ta jefa mun ce da yaushe ta je ta jefa shi a ruwa da magariba duhu ya fara shigowa kaddara yanzu ki dauki danki da kika haifa ki je ki sa a akwati ki jefa a cikin ruwa ki dawo gida ki kwanta zaki iya bacci ba ki iya bacci shi yasa Allah ya ce wa asbaha fuadu ummi Musa fariga zuciyar mahaifiyar annabi Musa ta wayi gari ba ta tunanin komai banda tunanin danta ba komai a cikin zuciyar empty danta kadai take tunani da ta ji an tsinci jariri a gidan fir'auna saboda yadda take son yaron in ka da kingin kiris la tubdi bihi da ta je ta ce dana ne wannan Allah ya ce laula an rabatina ala qalbiha ba domin mun yi dauri a zuciyarta mun sanya mata hakuri ba da bata iya jurewa ba saboda me litakuna minal mu'minin dan ta kasance cikin masu imani malamai suka ce ta zama cikin masu imani da kaddara wannan ayar na daga ayoyin da suke nuna imani da kaddara wajibi ne Allah ka sa mu zama masu imani da kaddara sai ya kaka kai alaramma wa qalat li ukhtihi qusi annabi Musa yana da yar uwa wa qala sai tace li ukhtihi ga yar uwar annabi Musa yarinya ce ta dan daga kadan haka tace qusihi maza ki je ki bi sawon sa ki ga me yake faruwa yarinya sai ta kamo hanya ta taho kofar gidan Fir'auna ta zo ta samu ga abubuwa duka sun dagule to ya ta yarinyar fa bihi an junubin wa hum la ruwa. yarinyar duk da karama ce tana da wayo in ta tsaya ta kura musu ido tana kallon su za ce kewa wace ce me ya kawo ki to ba haka tai ba fa bihi sai ta dinga kyallara ido tana ganin su an junubin ta gefe sai ta koma can gefe ta rakube tana dan kyallaro ido tana ganin me yake faruwa wa hum la su ba su san wannan yan leken asiri ba ce ta zo ta ga me yake faruwa a wurin to ya kai ma. wa haramna alaihi almarada min qabl to kamin zuwa wannan yarinya ashe akwai abin da ya faru ga jariri an samu a gidan shugaban kasa matar shugaban kasa ba za ta shayar da jariri ba dole za a nemo matar da za ta shayar da jariri ko na'am sai aka saci giya ana neman mata da za su shayar da jariri za a sa musu salari mai kyau za a sa kuɗi da za a rinka ba su dukiya mai yawa a kowace mace in tana da ɗanyen goyo sai ta danno da gudu ta zo da an zo an ba shi nono sai ya karba wannan ta zo a ba shi nono ga mata sun yi layi jariri ya ƙi karba ta ji haushi kamar za ta mutu saboda in ya karba zai sha kuɗi za ta samu talauci ya ƙare a gidansu to Allah ya ce wa haramna alaihi al-maradu min qablu to da yarinya ta ga abin ya dagule sai yarinyar nan sai ta ƙara so me ta ce فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون يعني سيتزو تساميسو تشي هل أدلكم شيء ila شريت دكومنا إلى أهل بيت زوا غمتانا وين جدا yakfulunahu lakum wanda za su renan muku wannan jariri wa hum lahu nasihun kuma za su rinka yi wa jaririn nasiha saboda suna so wa jaririn alkhairi ana ji wannan magana sai aka ce to to Allah ya tona asirin ku kenan dan su ne tunda kin ce wa hum lahu nasihuna yarinya ta ce a ba ku fahimce ni ba wa hum lahu nasihuna ai wa hum lil maliki nasihun su masu so sarki alheri ne duk abin da sarki ya ce su yi za su yi ba wai jaririn nake magana a kansa ba yarinya ta sha kwana saboda tana da dabara me ya faru a wannan lokacin. Eh. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم أن وعد الله حق kowa ya gane walakin na aksarahum la ya'lamun to daga nan sai aka ce an amince ta je ta zo da su yarinya sai ta danna da gudu ta je gida ta samu haifiyarta ta ce ai ki zo bukata ta biya ana neman wa zai shayar da yaro an bashi mata sun bashi mama gaba da ki karba so na ce zan zo in kira ki to amma fa karke da a gane danki ne ta ce to ba matsala mu tafi suka kamo hanya suka taho dogara suka kalle ta suka ce ke da kika ce zaki shayar da shi mama to ina jaririn da kike shayarwa har kika samu nonon da zaki bashi an shiga matsala ko ba shiga matsala ba to Allah ya warware matsalar sai ta ce a ina da ɗayo shekararsa ɗaya mun ce annabi haruna shi shekara ɗaya tsakaninsa da wa tsakaninsa da annabi musa to haihuwar haruna sai ta zama security wa annabi musa mace da shekara ta ɗaya da haihuwa za a iya samun ta da nono ko ba za a iya samu ba za a iya samun ruwan nono a wajenta gashi nan gurin ai shi da aka haife shi a shekarar da ba a yanka jarirai to shi nake shayarwa sai aka ce eh to ba matsala ba matsala ba matsala sai aka miƙo mata jariri ana miƙo mata jariri tana karɓa tana bashi mama sai ya kama ya fara sha sai aka fara kallon juna aka ce to dama sarki ya ce duwace za ta shayar da wannan jariri za a ta makudan kuɗi kowane wata dinari kaza suna faɗi wani magana sai ta cire yaron daga mama ta miƙa musu ta ce in dai saboda wannan kuɗin ne ni ba zan shayar da wannan yaron ba in za ku ƙara ku ƙara wannan ɗan kuɗin hmm? akwai wanda zai tunanin ɗanta ne ba wanda zai tunanin ɗanta ne da ta ce ba matsala ba matsala za a dago ko ba za a dago ba za a dago za a gano ta sai da ce a wannan kudin yi kaɗan. aka je aka fada wa sarki ya ce a ƙara ninka mata aka ƙara ninkawa ta ce to ni fa duk da yaron a gidanku ne zan ɗan rinka tafiya da shi gidana wani lokaci domin ina da aikin gida ba zan bar aikin gidana ba aka ce a babu matsala babu matsala kina iya ɗan zuwa da shi gidanki sai aka ce to za a je da ɗan shugaban ƙasa gidanta ai dole a je a gyara gidan maza a je a rushe gidan a mata gini na zamani aka je aka rushe gida aka gina zamani aka ce dole yi jami'an tsaro su rinka gadi a gidan aka ɗebo dakaru aka kewaye aka kai kayan abinci lahiya Allah ya ce nahu ila ummihi dama Allah ya mata alƙawari a baya ko yace inna duhu ilaiki to nahu ila ummi kun gane karatu inna ilaiki ilayki nahu ila ummi kaje wani irin usulubi na Qur'ani Allah ya ce sai muka dawo da shi zuwa ga mahaifiyarsa kai ta karra ainuha domin ta yi sanyi shi yasa mace in tana shayar da ɗanta nono wani daɗi take ji a ranta wanda ba ta iya bada labarin ba mai iya gane yadda abin yake wani farin ciki da daɗi take ji a zuciyarta yayin da take da ɗa tana ba shi nono yana sha kai ta karra ainuha wala ta hazana yadda ba za ta yi bakin ciki ba wali ta alama anna wa'adallahi haq kuma domin ta san alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ya yi alƙawari baya tashi to amma sai dai walakin na aksaran nasi aksarahum la yumin sai dai mafi yawan mutane ba sani ba Allah ka gafarta mana annabi Musa sai gashi ya tashi a gidan shugaban kasa ko a gidan wa shugaban kasa shi yasa matar fir'auna sai ta zama tana cikin waɗanda suka fara imani da shi ya aka ta imani da shi wasu malamai suka ce ana mata kitso abinda ake kitson sai ya faɗi kasa yana faɗuwa kasa sai ta ce bismillah da za ta ɗauka ashe ku yangar ta ji nan take sai ta je ta gaya wa fir'auna wannan matar ta ce bismillah ba wanda musulmai ne ke faɗa fir'auna ya kira matar shi ce da gaske kin ce bismillah ta ce ya eh, kwarai na faɗa bismillah da sunan Allah Allah ni ta ce ai kai ba Allah bane to wane ne Allah ta ce ubangijin annabi Musa kai fir'auna hankalinsa ya tashi ya bi duk hanyar da zai bi shi kanta abin ya gagara da abin ya gagara ya ce maza a je a kashe ta aka je aka kwantar da ita akan yashi mai zafi aka cirka kwangiri da garwashin wuta aka ɗora akan jikinta aka batta a rana da farko rana na dukanta Allah ya turo ana mata inuwa da azaba ta yi azaba a lokacin ne ta daga kanta sama tana addu'a ta ce isƙalar rabbi binili inda ka baitan fil ta ce ya Allah ka gina min gida a aljanna a wajenka tana faɗin wannan magana aka gina gidan kuma aka nuna mata gidan daga inda take kwance sai ta ce wa ne min fir'auna wa amalihi Allah ka tsiratar da ni daga fir'auna da mummunan aikin shi wa ne min alqaumi zalimin Allah ka tsiratar da ni daga mutane azzalumai tana faɗin wannan magana Allah ya turo mala'ika mutuwa ya zara ranta ana zara ranta nan take Allah ya ce ku wuce da ita aljanna wannan mata ta zama yar me ba ku ansa ba ta zama yar me shi yasa muka ce taken darasin mu ne yar aljanna duk wacce take so ta ta zama yar aljanna a cikin ku wa take so ta zama yar aljanna duka kuna so ku zama 'yan aljanna to ku koyi da wannan baiwar Allah sai ku zama yan aljanna walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tasbita Allah zai yi wa matan ashama in sun yi aiki da wannan wa idhal latanahum min ladunna adran azima Allah zai kara wa matan ashama in sun yi aiki da wannan wala hadainahum siratan mustaqima kitamuhu misik ختامه مس وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حقيقة matanmu matan ahli sunna wal jama'a ba su son kishiya wanga babban kurji ne wata ma sai ta hidda hijabi saboda an yi mata kishiya saboda shi Allah ya kiyaye an ji kuma an gama an samu maganin kuma Allah ka karba ba baci da to malam akwai tambayoyi kuma lokacin sallah kuma ya kai cikin tambayoyin dai ga wata tana cewa ya malam ni ke tare da mijina amma shi mijin bayan aurenmu na fahimci cewa mazinaci ne kuma yana zina kuma gaskiya mai a hukunci na kaka ya kamata in yi na abin da ya kamata ke sai a ci gaba da yi mashi nasiha a ci gaba da yi masa me nasiha idan kin yi nasiha kin yi nasiha bai gyaru ba idan akwai su maluma na sunna da kike ga in sun mara nasiha zai ji to ki sanar da su ba ce masa za su yi ke kika gaya musu ba su suna da hikima da basira da za su bi su masa nasiha idan Allah ya sa ya gyara alhamdulillah abinda ake bukata kenan in ya gagara gyarawa to ki sanar da iyayenki su kuma iyayenki su sun sanya da za su yi approachin matsalar domin yana da hatsari kwarai da gaske musamman halin da ake ciki bayan Allah ya fushi da mazinaci ba shi kadai ake tsoro ba cututtuka ga sunan sun yi yawaita da ake ɗauka ta hanyar zina daga sanda ya ɗauko ƙanjamau ya ƙanjama miki kin shiga matsalar da ba san karshen ta ba ƙarshe ya mutu ya barki a rasa wa zai aure ki an samu matsala ko ba samu matsala ba Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mazajenmu Allah ka tsare matayenmu na'am malam tambaya na gaba shine wai ta ce ta fahimci sunnan haka kuma mijin kuma na da awon ya fahimci sunna to amma wani lokaci yayi ma yaransa shiri yara mata ƙanana ya musu shiri ya sa musu hijabi she mijin ya ringa cewa cewa ai yara kanana ne bai kamata a sa musu hijabi ba na wannan ya nuna bai fahimci sunna sosai ba hijabi ana so a fara koyawa yara sa hijabi tun suna ƙanana saboda za su yi mai za su tashi da shi domin ƙulani cewa ya hannabi nabiyyu azuwa ci gaba wa banatika ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika na yudini na yudnina na min bihin. Allah cewa ya kai wannan annabi ka faɗa wa matanka ƙulli jika ka faɗa wa matanka sai ce wa banatika da 'ya'yanka 'yan mata in an ce banat 'yan mata 'ya'ya ƙanana da aka haifo su wani sa'il muminin da sauran matan masu imani kenan an umarci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wa 'ya'yansa mata su saka me su saka hijabi saboda haka sa hijabi tun yarinya na ƙarama ake so a koya mata allah ta'ala ya sa mu dace a fahimtar da shi wannan shine sunna inda har ahli sunna ne da gaske in Allah ya da zai amince na wai ita baiwan Allah ga ita kuma ta rabu da mijinta ne sababin shine mijin boka ne shin ya dace ta rabu da mijin ya dace kwarai da gaske saboda boka mushriki ne qur'ani kuma ya ce wala tunkihul mushrikina wala tunkihul mushrikin hatta minu. Allah ya ce mushriki kar ku yadda ku bashi yar ku ya aura sai yi imani boka mushriki ne kafiri ne da ittifaqin malaman sunna gaba daya da ittifaqi na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane wannan saboda haka mijinki boka bai ma halatta ki zauna da shi yadda kika rabu da shi kin yi daidai kuma in Allah ya yarda ki ta addu'a Allah zai baki miji na kwarai da zai kwantar miki da hankali karki bakin ciki karki na dama malam shin ya dace mace ta sa makanta bi mana wurin sunan ubanta sai a cirawo wuta da sunan mijin ya dace kamar yadda turawa suke yi ƙur'ani ya ce uduhum li abaihim uduhum li huwa qasadu inda Allah Allah ya ce mata ba mata ba kowa da mawali naku in za ku kira su ku kira su da sunayen wa da sunayen iyayensu saboda haka ko mace ko namiji in za a kira mutum da sunan wa ake kiran shi da sunan babansa ake kira idan sunanki maryam sunan babanki muhammad sunan mijinki ibrahim to ba za a ce miki maryam ibrahim ba sai a ce miki maryam muhammad da sunan babanki an gane wannan sai dai ya halatta a ce maryam zaujatu ibrahim maryam matar ibrahim in an kawo kalmar matar to ya halatta a dangana da miji ina fata fahimci wannan amma idan ba a kawo kalmar matar ba to uba shine ake sakawa Allah ta'ala ya samu dace eh, karshen tambaya kahin malam ya amshi karshen tambayan shine muna nema a lokacin da aka gama matan su na su zauna ka kowa ta tashi she malam ya wuce tukunna kan mu tashi muna tuganna cikin juna karshen tambaya shine ita kuma tana cewa mijinta abokannanta duka bokaye ne ita ma wanda siha ya kamata a yi mata ai mijin abokannan mijin duka bokaye ne wani nasiha za a yi mata wani mataki ita ma ya kamata ta doki wannan kuskure ne babba abokanka su zama bokaye ai bai kamata a ce duk yan wuta ne abokanka ba inda ya ga mutum duka abokansa bokaye to shi ma zai yi da boka anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tashabil arda fatar da ma'arradi. abokantaka abu ne da musulunci ya dauke shi da muhimmanci idan kana ahlus sunna abokanka su zama ahlus sunna su zama mutanen kirki idan kana kina kina ahlus sunna kawayenki su zama ahlus sunna mutanen kirki baya halatta a musulunci kai abokantaka da bokaye saboda haka wannan mai gida naki a samu hanyar da za a bi a isan masa da nasiha a karantar da shi a wa'azar da shi ya fahimci cewa wannan layi da ya ɗauka ba layi ne mai bullewa ba ya canja abokai ya samu bayan Allah nagartattu na kwarai su zama abokansa Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh wai a sanar da jama'a a sanar da mata kasetin yanzu ga da aka hito a yi ase a sai waɗannan kasakasai a je ana bugawa wasu alaikum wa rahmat.